وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا بما يكون من زني gabaninka face sun kasance mutane ne suna cin abinci kuma suna tafiya a cikin kasuwanni don haka ba kai ne farau cikin manzanni ba a wannan ku mutane mun sanya sashen ku su zama abin jarrabawa ga sashi cikin wadata da talauci da lafiya da rashin lafiya saboda wannan bambancin shin za ku yi haƙuri akan abin da aka jarabce ku da shi sai Allah ya ba ku lada akan haƙurinku ubangijinka yana ganin wanda yake yin haƙuri da wanda baya yin haƙuri da wanda yake masa biyayya da wanda yake saba masa